أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين نار وقوة الله سبحانه وتعالى da taɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da ta mana kurakuranmu da zunubanmu da tsaitawanmu ƙara mana imani da himma da islasi ya kuma rufe da asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ta'ala ya kamu yau laraba rana ta farko a mako da muke karanta na littafi mai tarin albarka da alkhairi kitabu Kuma babban malamin nan mufin kasan saudi arabia su da wanda kana mai suna salih ibn fauzan al-fauzan Allah ya karba mata matsayin su da usul jariya da sanya muka cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allahumma amin ko kuma Allah ba mu ikon aiki da abin da ba mu ji a cikinsa. Muna yau a hudu Jeko, A watan Zulka'ada, watan sha ɗaya na ƙarin da Musulunci, na wannan shekara ta Hijiriya da muke ciki 1447, wanda ta yi daidai da 22 ga watan hudu, da shekarar miladiya 2026. za mu tashi a shafi na saba'in da uku insha Allah shafi na saba'in da uku insha Allah a taken kwasun shi ne fi bayani manazik da mazik min albida ilmu'afara wale shi zai mana ɗan bayanin waɗansu jibi'o'i irin na zamani yanzu da ake aikatawa shiyar su ne ya ce da farko al'ihtifalu bil maulidin nabawi yin bukukuwa da ranar haihuwar manzon Allah mai suna maulidi da biyu a tafarruku bil amakini neman albarka da waɗansu wurare wal'afar da kuma waɗansu wurare ko kuma kayayyaki wal'amsa da kuma matattu wa nahu zalika mutum ya nemi tabarruki al'asar kama a ce maka ga butan wani wali ga taburman wani wali wani da ya saba zama a kai ga ana ribibi a kai a ce maka ga gashin wani waliyin Allah ko a ce maka ga sharbinsa ko waɗansu abubuwa su ne a sa gurabi al'amakin ko kuma wurare da ake zuwa a kai ziyararsu. kuma idan ka je kasan irin a ce an kai ziyara inda aka yi yakin karbala kasan wajen tsarkakace ne ko kasan karbala ko kasan nene ne ko duwatsun karbala ko wani waje da aka taɓa sanin wani wali ya zauna a wajen ko ya kwana a waje a rika tuttuɗa ana kai ziyara a wajen in ya zauna a wajen a lalazun menene wajen yake da shi ko am alwat ko am amwat ko an je kawai waliwa ne ana neman tabarruki ko albida'u ofin rijalil ibadat zai ta kuma da bidiyoyi ta ɓangaren kuma ibada wanda aka tsaka ba wa mutane aka tsora musu cewa idan suka yi a ibada ce wanda take da lada mai indin yawa a cikin ila Allah kuma idan aka yi ta za a samu kusanci sosai zuwa ga Allah kalat al muafara bidiyoyi irin na zamanin na wanda wannan lokaci ta yi kwansu aka tanke su tasiratun suna da yawa kwarai da gaske me ya sababa su in hukumi akhir zaman tsawon zamani zamani yanzu ya yi ne sadan zamanin tabi'ai balle ma tabi'u tabi'u tabi'in balle ma tabi'ai balle ma Ya yi ne da zamanin manzo duk lokacin da aka yi ne da zamanin manzo za ka ga kuma jikoyi suna bayyana abin ya yi ne ba a cikin haske na dab da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wakilatul ilmi da karancin neman ilimin addinin musulunci wakilatul ilmi a cikin nesa da zamanuka da magabata sannan ga ƙarancin neman ilimi kowa in ka gan shi kuɗi kawai yake ne kowa in ka gan shi kuɗi da matashi lafiyayye zai iya karatu zai iya neman ilimin nan da zo ya sa littafi yana can wajen pos can wajen pos za a yi kuɗi a can wajen a can wajen neman kuɗi lukun kawai how to be a melonia how to be a melonia how to be a melonia shekara goma wani yana bi waɗannan abubuwa an kudo da bitcoin burru an shiga an kudo da wani abu burr an shiga har yanzu ba wanda ya zama ta miloniya har yanzu ya to ba ilimin boko ba ilimin abadiya, ba ilimin shari'a ba neman ilimi ba na ƙur'ani ba na ƙwamai sai kawai an yi nan an dawo an yi nan an yi an da an je neman kuɗi an buɗe business an buɗe wajen kaza an buɗe wajen kaza an buɗe tv ba an buɗe kaza an je an buɗe bidiyo a za a kalli yau za a yi ma shi ma ya samu tv ya sa za a kalli european league ba ya samu wani shago ya buɗe ana zuwa ana biya ana kallo shi ke ɗan rayuwar ke wanda za ka samu majority karatun addini na ambashi da mutum ya ce ai malam halin yanzu ne ba wanda zai biya mun sauki wannan karatu kasafai nawa muka sauki kasafai nawa muka sauki don yi zashin Allah anan ni dai ina jin idan aka da aka sauka sun kai talatin aka sauki kwani an sauki tafsiri so nawa a nan littattafai kala kala ga sunan wanda suke nan A ko irin karatu suka na majalisai na masallatai ta inda aka ce ka sai ko ta inda aka ce ka ja school fees ta inda aka ce sai ka yinka uniform sai ka yi kaza sai ka yi kaza afin ne kawai za a lalata a sai wannan su ba su yan littafin suke shi kuma ila aka sa su sai goma a cikin da bayan Allah kafa nawa aka kauce a nan waɗansu da aka kauce a nan waɗansu da kauce ni ina sani shekaru da shekaru sun san sai mutiyar zama to malami zaman to malami idan yana da himma zaman awa ɗaya ya gagari wani zaman awa ɗaya ya gagari wani aka za ka tar anan lashi wannan karancin ilimin da yawa a kamar yake buƙaci da gidaye sannan lokacin da karancin ilimin ya yi yawa to lokacin masu yawan kira zuwa ga bidi'a suke yawaita su kuma masu kokari su ji mutane su amfani da wannan jahilci shigar da wannan jahilci ai wani zamani na ya ga menene a cikin boko sai wannan zamani abubuwar sun su ya kawar sun jina su don su yan darul hijira sun jina su don su yan kuraniyun sun fito so zai ka samu duk wani da ya so da ana ya kaga yiwu kawai bin shi ake fito yan ƙur'aniyun sun fito yan kala nasu sun fito yan kaza sun fito duk wanda ya fita ya samu gungun majiya kawai duk inda iska ta kana guguwa ya kai ya ta ɗauki majiya kawai da ya bi guguwa kawai ta juya shi sama yana birgina ta jefa shi a wani rami babu wani abin da mutum ya karanta zai kafa shi in guguwar ta kasa ta kasa ta kasa ta kasa ta yana nan a cikin babu kawai in wanda ta fito kudu guguwar ta kasa ta ne kaga ta ɗauke shi ta yi arewa da shi in ta arewa guguwar ta fito ta fisgo shi daga can ta yi da shi in ta gaba ta kullo ta wuntso shi ta yi gaba da shi in ta yamma guguwar ta fito ta ɗauki shi kawai ta fito da shi ta jefa shi gabas babu wani abin da aka karanta da zai kama mutum shi sa komai idan zai mutum ya zama to jiki kawai jahili ne jiki ɗin abu shi ne jiki jahili a kama shi anan kawai da ya shiga nan ya fita ya shiga nan ya fita ya shiga duk wata mugun kungiya wanda ba ta sun da in ta zo sai ta ɗibi mutane sai ta ɗibi matasa saboda ba ta bi kawai ake shi a kawai ake sunan da hmm? yara ƙanana sun zama ta kamaret kuma ƴan gwakwar maya za su zaki wannan su zaki wannan su zaki wannan shugaban su cikin wajen mota ƴan da za su haka harfe ni harfe ni a zalimi yara ƙanana su zama ta kamaret ana ihu ana ɗauka a hoto ana tura a social media waɗansu in ka same su ɗan komedi ne a wuni dariya a wuni dariya a wuni yin wanda don a yi dariya haka za ka samu kawai babu wani ilimi a kyauta duk abin da ya faru kwanan da ko jiya ne ko a kan yan daba yanda aka yi ta kori mutane a unguwa ma kawai sai ce abin nan ko na gidaje kawai ko wani abin nan hmm? wal mukhalafat dan yawan kira zuwa da bid'a sai suka yawa wal da saba wa abin da ke sunna yanzu kan kaɗa su kawai ‘yan ra'ayin fim 'yar ra'ayin shiga fim ‘yan mata ta ji wata ta baro gidan iyayenta ta baro ko'ina wata ta tsanta ko daga kamarun. wata ta tsanta ko daga nijar wata ta tsanta ko daga ina ne ta zo kano fim ba dangin uwa ba na uba ba muharrami wa zai ba ta masauki wa ina za ta zauna a hannuwa za ta zauna wa zai rika ba ta abinci wa zai rika ba ta abinci wa zai rika mata sutura wa zai ba ta babu kai ta zo fim ne kawai hannuwa za ta zauna kamar ƴaƴan tumaki a cikin kawai babu control babu control kowa zai abin da ya dama masara ke bai isa ba malami bai isa ba shugaba bai isa ba datti ba mai isa ba iyaye ba su isa ba kowa mai isa ba suka lakata an ɗaukaki karatu addinin nan kowa bai san abin nan mutuncin kowa ba Musulmanu ta shakohi da kufa da yawan shiga irin ta kama da kafirai da ɗaukar al'adun kafirai da yawan kama ce ne da su kuma wani in ka samu da shi cikin ya yi irin aski nan irin nan ya duka tashi ya yi tsini shi ma ya mulmula shi iya nan kamar kan gabo ɗan damben mu haka ne ɗan bol haka ne ɗan menene haka ne matasa haka ne azza ana tafiya ana riƙe da wanda yana zamewa ana ɗago shi ba wai fa'idiyan ɗaure shi ba ne fa'idan shi ya yi ta zamewa ne yana ɗago shi ya zama yana ɗago shi da aikin sunna annabi na ta ya ce shi ya gaji da da tsada wando da sauki shi haka za ka samu a yamu tsaka a yamu tsaka har gida kawai da shi na yawan koyi da kafirai da kufar in ka wajen iyaye mata a cikin gidaje bukukuwa irin da bukukuwa na gala sai an ji gane sai an kuma mai kiɗa sai a hana layi gaba ɗaya ko a da bacci wai ana biki a gida masu a gida abin nan za su yi hangarin Allah ya waye har ba ba wanda ya sai ya ce an hana mu bacci don Allah a rage don Allah a yi kaza ko ba wani abu ma ne na al'ada mu music ne kawai za ka ji ba a ji ba me ake kaza haka za a ɗauka music kawai manya-manyan abinan su ko za a yi aro ayin nan sai su yi haƙuri a ranar ba wanda yake da ƴancin ya yi bacci ba wanda yake da ƴanci ko yaro ko mara lafiya haka za ka tarar kawai kiyaye hmm? idan ka zo maza su kuma kullum bagge biki bagge menene komai kawai komai kawai za ka tarar ba daɗi kamance ne da kafirai wajen al'adunsu wa tuqusihim da ibadunsu misqatan li qawlihi sallallahu alaihi wasallam idan ka ga rayuwar zaka gaskata faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tattabi'unna sunana man kana qablakum to ce wallahi tallahi sai kun bi tafarkin wanda suka gabace ku suka suka gabace al'umma annabi yahudu ne da kiristoci domin ne mai annabi musa da kiristoci ta biya a isa su suka zo sai na la sai mu muka zo to su ne gabanmu an da ya ce sai kuma waya kun ɗauko su kun bi su kafuka da kafuka kunne da kunne sahu da sahu idan suka taka da za ku taka kuma da Allah sai ya rance la la wallahi idan Allah ya rance da tattabi unna kuma ya kafa ran da nunu tauke yace wallahi sai kun bi al'adu waɗanda suka gabace kamar suka ci suwa yahudu da karaman kada ci da suwa suwa kuke rayuwa da su in ba yahudu da nasara ba Na rufe mana asiri waɗannan za mu ɗauke su one by one da farko al'ihtifalu yin bukukuwa bi munasabatil maulidi A sakamakon zagayowar maulidi ko ranar haifuwan annabi sallallahu wanda ake yi fi rabi'ul awwal rabi'ul awwal muharram safar sai ne rabi'ul awwal ko a wata uku na da musulunci ake Ban sha biyu ga watan ranar da aka haifi annabi ne kamar yadda kuka ci ne matsayin shi a mahangan musulunci maulidi murnar zagayowa ranar haihuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ma'au me sa, ya yake askeli a mizani na addinin musulunci ana wa huwa tashabbuhum bil nasara wannan kamanceceniya ne da kiristoci fi amali ma yusamma bil istisali wajen abin da suka kirkiro suke yi da suke kira al'ikifar bi maulidin buke wato christmas bukukuwan murnan haihuwan almasihu yesu almasihu da ya tafilu jihatul musulmi suna ɓangaren waɗannan suna ta ɓangaren annabi isa don girma ranar haihuwa annabi isa da suke bi musulmai su ma hai su ma suka zo su ma za su yi ɗin don girma su ranar haihuwan Annabi ba ba a bar a baya kar waɗancan su ga mu ma ba mu kishin annabin mu ba mu kaunan annabin mu mu ma za mu haka mu nuna musu waɗancan dama suna yi gairi hudan ba a kan wata shirya suke yi ba amma abbalu na Allah kira su kuma kuma musulunci ba abin da za ka yi sai shari'a da hujja ta tabbatar wala ya hilma lahu an ya fa'ala hatta ya alama hujja mu mun yi abu akan hujja ne gaskiya hujja ya tabbata hujja da ake samu ta daga alkur'ani da ayyukan manzanniya sallallahu alaihi wa alihi wasallam awil ulama ulmudujin ko malamai masu ɗan mutane suna yin shafira bi'il awwal watan uku min kulli sanati na kowace shekara bi munasabati saboda wai saboda zagayowan maulidin rasuli muhammadin sallallahu alaihi wasallam yanda ake yin shi kaulidin faminhum man yuqimu hadha al-ihtifala fi masjid ta wanda suna su cikin masallaci suke yi minhum man yuqimuhu fil buyuti akwai wanda suke nasu a gidaje awil alkinatu mu'addatu li zalik ko wuraren da aka tanada su aka yi rizabin nasu dama don maulidi ne an kai wajen an zagaya dama duk lokacin maulidi dama na maulidi ne wa ya haɗuru jumu'un kasiratun yadda ake hayan warehouse mutum zai gina warehouse dama da bukukuwa ne aka yi shi to kuma wannan ana tanada su don maulidi ne wa ya haɗuru jumu'un kasiratun min duhama'in nas wa awamihim ba ta ga mutane sun fito da yawa gungu-gungu min duhama'in nas mutane masu hankali masu ɗan wayo bayayyu awamihim da kuma ɗan bin eh, ne menene yarima a shakira amawa da masu kamai ba da amaluna talika suna yin haka ne shabbuhan bin nasara saboda kamancece da kiristoci shifti ihin wajen bidiyoyinsu wajen ƙirƙiran kirkire-kirkiren su al'ihtifar bi maulidin masihi alaihi salam da suke bukuka saboda murnan zagayowar ranar haihuwan almasihu walghalibu galibi kafirin jaye an na hadal ihtifala wannan bukin da ake yi kawatar duk da cewa kaunuhu bidi'a duk da cewa matsayin shi bidi'a ne wata shabbuhan bin nasara kuma kamancece ne ne da kiristoci ba ya min wujudi shirkiyati baya gushewa ba a rasa shirki-shirki a cikin walmuntara da abubuwan kyama na munkari ka inshajin ƙa'idi kamar rera ƙasidu allaci fi halhulu wanda akwai wuce gona da iri fi haƙƙin rasuli sallallahu alaihi wasallam jar haƙƙin manzon sallallahu alaihi wasallam a cikin tafsirin da waƙe-waƙen za ka ji da manzon Allah fiye da matsayinsa fiye da matsayin cewa shi ɗan adam ne a wasa shi a ɗabe shi a ɗaga shi saboda matsayin shi ɗan adam Ina ila darajati du'a'ihi min duniya har ta kai ta ji Allah yana roƙon manzon Allah da kawo masa ɗauki da kawo masa adadi da kawo masa gudunmawa min dunin lahi abin da ya dace Allah ne ya dace a yi ma wannan roƙon da bar Allah a zo a roƙi man sallallahu alaihi wal fi bihi da neman gudunmawan agaji gudunmawan gaggawa daga manzon Allah Allah annabi sallallahu alaihi alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yi hani an al fi majdi wajen zartewa ko wuce gona da iri wajen yabansa wajen yabansa makala yake latin uruni har ku yabe ni ku ɗaga ni a akaratin nasara eh, ibn maryam yayin da kiristoci suka ɗaga annabi eh, isa ɗan maryamu amma da matsayin shi na mutum suka mai da shi ɗan allah suka mai da shi cikon Allah uku sannan suka zo suka ci Allah nema A kai idan mutum kisa idan yana tafiya yana abun mamaki yadda za ka ce inna lillahi wani abu ya baka tsorka ta kuma hannun soto shi jesus zai ce jesus zai ce abin da ya taso masa za ka ga annabi isa zai kira jesus jesus suka zai kira dan wani tsautsayi ya zo a ya tsare shi ke thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus komai na shi zai rika rifarin din shi ga annabi Isa ne alaihi salam hmm kaga an tada shi amma shi Allah na kiran shi ya shi matsala kira annabi Isa da ya kira shi da an gwana kira shi da kan yana kira shi da kan yana kiran shi ko ina alhali shi dan adam ne bai da wannan kawan da suka bashi ko lokacin da ya zo ya tada matattu ya tada matattu ya warkar da makafi duka wa ukul asmaha wal abrasa bi iznillah wa uhyi al mauta bi iznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum duka komai yayi da shi da izinin Allah da izinin Allah ne da izinin Allah kuma yanzu su kan kai ce suke kiran shi suke kiran shi ya sa ta ko a jina ya sa kuros a mota ya sa a kofar gida ya sa a wuya ya sa abin nan kuma da yake abin da shi ne hekara har akwai na irin na silver cross akwai na gold ma da kiro shi ka na sheki a cikin mutum wannan miliyan ɗaya ne kawai karata shi. kuɗi ne da su sosai A da mai design an sama irin abubuwan sheki nan kawai duwatsu da ake sawa a rigan matakin nan yana sheki nuna maka sannan a wani kuma wanda za a naɗe a hannu mata a fito musu da sarƙa mai cross da ɗan kunne da cross da gongo su ma masu cross a zuwa tsera a gurguna su ma ana tashi ne ke kawai yahudawa amma a ce maka cross ne agogo ne ba amma cross ne haka za ka ji ana ta sayarwa kasuwa tana ɗagawa kasuwa tana ɗagawa sai sosai ana rufe akwai na mota akwai na key holder akwai na wuya na hannu da za a nan ne akwai na sika shi ma da za a manna shi kasuwanci fa ita kasuwanci ƙungiyar rufe mana asu na'am daga shehunan su ai ne ake ce maka bid'ar masu ɗin shehunan su ma ai ne ake ce maka daukowa daga kiristoci ne daga kamancin ne da nan suke daukowa da nan suke daukowa ai amma bid'a in ta fara yar haka in ba a girbe ta ba za ta yatsuwa har ta wuce ma wanda ake yi yanzu da manzo ana ma maulidi shi kaɗai an yi ranar an watsi an yi taro an watsi shi kenan yau watan na ƙasa ake ana yi da in an gaba na manzo a zuwa shi na shehu ne yawa shehun cewa da za a masa nasa shehun kawo za a masa nasa shehun kawo kuma ɗalibansa za su masa idan za a gina intercept kuma za a yi mauni shehi a kan shi kuma intercept ne za a yi kaza za a yi kaza za a yi na ƙasa shi kuma a stadium za a yi na ƙasa a stadium za a fita kuma a je a yi shi a wani gari a cikin ko su a gina haka za ka kai a Su kuma a dawo da wani ruwa wai mai albarka ne a dawo da wata ƙasa mai albarka ne a dawo da wani carbi can aka saye shi carbi da aka saye da shi da kuma ana ganin shi special ne ya fi nan ma haka za ka gani yanzu akwai wani irin su sarbuna da ake irin wannan da ake jan su ana wuri da da su su ma idan ka san su kusan da wani irin kamar karfe-karfe su ma yanzu kusan da wani irin kilo sai ka ji guda ɗaya dubu ɗari biyar shi ma da kawai za ka yi kawai na ɗari biya. haka za ka tara ina abin da ya rufa a kai cin kirgin ne zai baka ko can karbin ne kuma karbin shi ne zai baka da ta ga na wani su kai wannan na manya ne ba mu kai irin wani ja kirge ne ake wanda kai shi haka da makamantansu wani dalma dalma ne wani abin ne a cikin baka matsayinka bai kai ka ja wannan ba matsayinka bai kai ka ja wannan ba haka za ka tara kullum rasta ta ce tana yaduwa rasta in ka kawai business kawai kayan da Allah ya ce inna inna kafiran min al-ahbari war ruhbani la yakuluna amwalan da bil batil yawanci malaman yahudawa na soci da malaman kiristoci Allah ya ce cin dutse mabiyansu kawai suke suna tatse su ne to shi ma wannan da ne the same thing a tabbata ake mun karanta a fa'idu sufiya fi ko ilkitabi sunnata kun mun karanta su abin ya rufa mana asiri ya rufa mana asiri al'itura'u manzo Allah su ta da ce kusa ku yadda ku daga ni kuna wasa ni a tafi sama kuna ni sama da inda Allah ya ɗaukakin sarki ya ajiye ni wani a suna maka annabi nurun ne awwalul wujudi wujudan haske ne shine farkon hasken samuwa a duniya duk wani haske da kake gani to annabi ne farkon wannan haske yamma don dan shi aka yi samai da kasai dan shi aka yi duniya dan shi aka yi halittu yana nan tun fil azuka da halittu duniya amma kuma idan aka rubuta da tarihi shi an haifi shi a makka ba a shekaran giwaye ranar da abraha ta ya zo rusa ne ba a ce maka da yasa ake maulidi ba don an ranar haihuwan shi ne an ce yana nan sun kari a halittu kan maima shi haske ne ma shi haske ne ba a gaya maka ranar mutu ya mutu yana da shekaru nawa duk fa za a kuma gaya maka a cikin haifiyarsa aminat haifin shi abdullahi bawa ya rasu kafin a haifi shi da wata shida shi kuma wannan mahaifiyar shi ta rasu bayan shekara shida halimatu sadiya ne ta shayar da shi a ƙauye kare ne shi duk ba an san baya ce masa yana nan tun kafin halicci duniya kuma an da an tsaya shi shi kuma karanta a kayan da suciya shi wani portion ne na harshen Allah ko kuma karanta shi kuma ɗan adam ne mai tsoka da jini haske ne na Allah haka za ka tafi wanda Allah ce ka ku kada ni ka tura ni kin tura inda Allah ya ajiye ni babban abin da za ku mun kun ji daɗi ku ji ni innama ana abdun ni bawa ne Ka kulu abdullahi rasulu kuka ce mun bawan Allah kuma manzon Allah shi kenan al-itra'u ma'anar kalmar itra'u shine al-ghulu fil madhi ka wuce gona da iri wajen yabon mutum don ya baka wajen yabon mutum don ya baka hmm? wa ruka ma a tattuduna, wani sa'in masu da da aƙidar cewa annan rasula ya hudu ihtikamati Allah yana zuwa presently yana halartar inda suke maulidin misali suna da wannan aƙida inda duk suke yabo manzo Allah suke maulidi manzo Allah yana a tindi suna da wannan aƙidar min al-munkarati da cikin abubuwa munana ababen kyama allati tusahibu hadhihi al-ihtisalat wanda su ake samu sa'ir waɗannan bukukuwa da tarurrukan nashidu jama'iyya al-munazzama shi ne waƙe da ake yin shi da murya ɗaya almunaghama wato waɗanda ake yin su da piano da bibul da kuma wabar da tsugo da ganga buga ganga an samu piano ana daddannawa ana abin da ana hurawa ana hura bibul yadda kada ake kawai a tocina an da abun bugawa irin kamar farancin na haka da yadda kayan instrument na music a yanzu yadda wa kairu zalika da makamantan su min amalil azkari da ake amfani da su cewa aiki ne na zikiri a sufiyatil mubtada irin na sofiya wanda aka kirkiro قد يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء sannan ana samun cakukuwa da gwamatsuwa dukkanin maza da mata ma yi sabbin fitina wanda ke sabbaba fitina bayan da za a yi maza da mata su kwana su cakukuwa wajen har garin ilawa fice babu wata fitina ta faru kasan muna gani ana tafiya a layi ana rawa ana watsu a juya a yi rawa a yi rawa a kakkan jiki a kakkan jiki duka sunan yabon manzon Allah da ka ai birgima haka za ka yadda ake yuzi wannan ya rike wannan suna rawa mace da namiji ana rikewa a yi ta yi da sunan ana zikirin manzo Allah kuma hakan shi ne tsantsan nuna soyayya ga manzon Allah a yajarru ila loko fi kawai wanda haka yake janyo har a fada alfasha inda ba a so وحتى لو كان هذا الاحتفال من هذه المهاجير mu ɗauka ma da ake irin waɗannan tarurruka babu irin waɗannan abubuwan ma ba ƙarƙara alal ishtima'i ake an taƙaita su akan a yi taron kawai tanawulul ifa'ami a ci abinci wa izharul farahi a nuna farin ciki kawai a ci a sha kama ya kamar yadda suke cewa to shi karan kanshi a bid'an ne mun sai manzon Allah sallallahu da ya hijira ya koma Madina ya tarar da Yahudawa suna bukukuwa ko shi tambaye su wai wani biki ne suke a wannan ranar suke ce rana ce da Allah ya tseratar da annabi Musa da sharri suna azumin taso a ashura da a yi bikin ciki ciki manzon Allah ya ce ya hana duk wani biki musulunci ya soke duk wani biki sai bukukuwa guda biyu in dai na musulunci da bikin babbar sallah da bikin babbar sallah shine kawai musulunci ya tabbata a duk wani biki ta ke shi na shekara shekara zagayon shekara abu Allah yake ba shari'a ta bace wa amila amran laysa alaihi amruna wa raddu ne duk wani aiki wanda ba mu muka yi shi ba mu ce ayi ba huwa raddi amma yana ba ayi rejecting tattara kayan shi ta fi Matsalar su kula ce, wa kullu bid'a wa kullu muhdafin bid'a duk da gaggen abu, fararren abu bid'a ce, a kullu bid'atin dalala duk wata bid'a kuma kagaggiya da suna mutunci da sunan lada ta ne gaskiya ta ce abinda aka ce kata ne ta zama a expectin samun lada an wa aizan har ila yau kuma kuwa wakilun wato wata kofa ce ake ƙara buɗe wansa da buɗe ta to kofan za ta yi faɗiɗa ne tana faɗiɗa ta faɗiɗa tana ɗaukar kallo daban daban daban daban daban daban daban daban ba haka ba na sha buga muku misali nan ya ce ku mutum ashirin da alamuka haɗu muka je za mu yi za mu zagaye kaduna da kwali a kan wani abin da ake yi wanda bai dace mun shirya menene zargin ko mu mutum nawa ashirin kawai ba mu ɗaga kwali mu ce a ba mu haƙƙin mu kaza a ba mu haƙƙin mu kaza don ne haƙƙin mu ba mu fita da gaban misali almana mu yi haka duka kawa balewa sai mun kure mu yi duka wuta da kwaya sai mun kure mu zagayo mu je ta kawo mu ɗauko mu zo ta lugar hon wannan yan haka fatan bile ko ko kuma mu bi wannan amadu bello wai i want a ah, eh a ah, abu amadu bello ko za mu bi wajen mu je ko. nawa muka shirya ashirin kuma muna da manufa yadda in muka fita kafin mu je dam ofis nan to sai yawan mu yayi dobli dama akwai wanda suke zaune kawai irin wannan suke nema sun san manufar da ya fi damu ba su sani ba sun san yadda muka shirya inda za mu je ba mu sani ba Allah da zuwa zuwa dam ofis sai an yi dobulin saboda duk inda muka yi mun kwashe waɗansu muna zuwa da taso sai mun zama wani ai ba kawai kan fatin gwamnati a cikin nan kawai muna zuwa ya ce ai da menene sauƙi mall ko menene sauƙi plus kuma haka da eh, kanti plus da albarkaci sai an bude an ɗaya ba coca kola sai an ɗaya ba juice ka an gane ko ana wucewa za fara bincike mota mutane inda da mu aka da wani an samu masu shiga masu shiga lahil azim kafin aje mota na saya sai an kai dubu ɗaya dama in kun ki dama ga shi nan nan ne kai ne ake kulla abu nan ake kulla abu ko na abu kafin ku ashirin ku tabbata ko ashirin ne yanzu an koma dubu ɗaya na ne suka taru lokacin da za su ɗauko wuta su fara kona nan ba za ku ma iya kontrolin ba za ku ma iya ba asalin suwa suka buɗe kofar su ashirin ɗin su suka buɗe fitina ko da yake manufa ne mai kyau mu nuna to idan manufa mai kyau idan zai zaman to kofa ce da za ta buɗo fitina da ta fi ƙari wallahi kafin na tafi an fasa shago wannan an fasa motocin wannan an je su jere, an ji an zagayo an cika fishi an kona kaza kowane irin mai mummuna da zai shiga Wacin na turo ɗan sanda ya kalli an rasa rayuka. Rasa rayuka. To shi ya sa kofan fitina, kofan fitina, ‘yar haka take, aka buɗe ta, ko ta ga ana tafiya da me tana fata an shi wannan maulidi ake yin shi ranar manzon Allah haihuwar ne da haka ake yi in an je aka ɗanyi wannan aka ɗanyi aka da aka dawo shi ke an gama je a yi maulidi to yanzu ta faɗi da tsawon da shehu wani shehu wani shehu wani ɗalibai ana musu har yanzu kuma ana uniform irin ta hanko hanko a uniform kuma a zo a tsaya shehu ya tsaya shi ma wannan ba su wuce suna masa gaisuwa wannan su wuce an an samu ƴan niga manzo Allah an su ƴan niga shiga irin kabilan ɗan ɗan rafin na nigogi a cikin manzo su wuce wannan guruf ne sai can kuma haiti ƴan kajin manzo Allah an rataye kaza a wuya tana lilo wani ya rataye guda bisa da kafa kafa kafa kafa kafa kafa kajin manzan Allah a zo kuma ƴan kajin manzan Allah ana ta wuce ana ta wuce daga ƙofa tun tana haka ta zamanto haka ta zamanto haka ta zamanto beyond control kuma kansu wanda suka kirkiro su ce shi nan da ya ta bauta ce wallahi wala wannan ya saba mauni wannan ya saba wa ɗabi wannan bai yi ba wannan da ba a yi ya hana ba control ba control to ba shi da kanshi sai ya karatu shi da kanshi kawai family kawai shi ba zai nashi ba ci karke ke ba ci karke ke da makamantansu Allah ya rufe mana asiri Allah rufe mana asiri to shi ya samu zo Allah karfafa ya ce menene ya ce ake mawuta ba wani kakaskin abu kirkirin abu dalalun ne kasar wani sa'i da mutum zai ci gani mai yasa ya buɗe ƙofar kaza domin in ya ga yadda abu ya kasance a yau da bai yi fata a shi ya fara buɗewa ma da yadda abun ya fata da yanzu duk wani abin da aka yana da commission don sun tafi lahi الناس سنة حسنة وله أجرها وأجر من أمن بها ما لم ينقص من أو أجورهم شيئا ومن سن في الناس سنة سيئة له وزرها ووزر من أمن بها ما لم ينقص من أوزارهم شيئا duk wanda ya raya ya kira mutane wani alheri da ake amma yana da ladan shi yana da ladan duk waɗanda suka yi wannan alherin aka ci gaba da raya shi ko nan da shekara hamsin ne yana samun lada yana kwanci a kabari wanda ya kira mutane wata fitina to yana da zunubin ta zunubin duk wanda suka koye ta kada sun kai miliyan ɗari ne wani ya leko da duniya don su shi ma ya kai garin su wani da kuma shi ma ya leko ya kai ta can kauyen su to duk shi ne so shi ne asali to yana da dukkan zunubin masu yin ta nan da shekara hamsin ne da ya daɗe da mutuwa a kwanci a kamarinsa wannan ɗin ana turo masa nashi commission ɗin ana turo masa nashi commission ɗin abin da ya rufa mana asiri wa aizan huwa wasilatun hanya ce da ke take buɗuwa ya an yi ta tsawara daga hanyar tana tana faɗi tana faɗi tana faɗi wa ya yahsulu fihi ma ya min minan ihtifalat al-ukhra kun ji ko a samu wasu bukukuwa daban ma da na maulidin ne ya haifar da su min al-munkarat da abubuwa kuma daban wanda suke na abinci na abin kyama duk da sunan maulidi yanzu ba boko haram ya zo yanzu in an kama ya kaga wanda ba ma musulmin ba suna ciki in an fashe ya ya shiga rigar an wannan ya shiga duk wani mai mugun nufi ta ya rista kawai da an cika za ka zai shi an boko haram ana ba shi ne ko da an boko ne ko da menene kawai yan sa ya ce yan ta'adda ne yan za ne kawai yanzu idan mutum ya sale ya kashe wani kawai ya ce kawai su wani ne kawai yan ta'adda ne ka gaba da wani aka kama cikakken nafi ne a daji sun zo sun ɗauki wani ko da ɗan siyasa ne da ɗan ƙunshi ɗan siyasa da yake kashi zai hana shi a tsayawa ko har tsawai ba zai amma ya ɗan ne kawai suka zo suka ɗauke yanzu an daina komai sai waɗansu su faɗi an daina komai da aka gan shi an bai fara ne duk ina ka da fashi ne shiga riga amma an sha kama su da yawa da ya kai su me ya kai su ita kina idan wani ya buɗe ta masu shiganta suna da sunanta in sun yawa ba za a yi ba ba zai iya ba Allah ubangiji ya rufa mana asiri kunna mun ce innahu bid'atun tabbas bid'a ce an me yasa ya zama to bid'a li annahu la asla lahu domin bai da asali bai da tushe bai da hujja fi kitabi wa sunnati da qur'ani da suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amalu salafis salih hakanan baya cikin ayyukan nagartattun bayan mu irin tabi'ai tabi'u tabi'ina da sahabbai duk su yi ba wanda kuma su ne manzon Allah ya ce ba dubi mu khairun nasi karni mafi alherin zamani shine zamani na wato zamanin sahabbai amma ladina mu sai waɗanda suke biyar da waɗanda su ne tabi'ai kuma ladina mu. sai waɗanda suke biye da su waɗannan generations guda uku su ne masu ana ya kiyace su dukkan wani alheri zamanin sahabai domin sun ɗauko daga manzo Allah direct sai zamanin tabi'ai su kuma sun ɗauko daga sahabai ne direct sai tabi'u tabi'ina sun ɗauko daga aljiran sahabai su ne manzo Allah ya kiyace suke kaira umarci kuma kudu jirgin nasu da suka ce haira ummatin to waɗannan generation guda uku su ne number one za a sa a khairu ummati ina ba an gane ko waɗannan su ne su ne Allah ya yabawa to ka bai ba su yi abin nan ba ai ba su yi ba tabi'u ina, duk wanda ba su ce su ne fiyayyun al'umma mafiya alkhairi ba su yi ba sai za a yi zama ko alheri kuma daga baya والقرون المفضلة su ne zamanuka da suka fi kowace fifiko wa inama haddasa mutu a akhiran wannan bid'a ta maulidi ta ba an ko ta daga baya baya bayan nan ma ba'dal qarni rabi'il hijri duba bayan shekara ɗari 400 hijiran manzo Allah shekara ɗari 400 da hijiran manzo Allah hadatha al-fatimiyuna shi'a asali yan shi'a masu jin fatima masu fifita da fatima su ne ake kira a shi'a al-fatimiyya akwai a shi'a al-adawiyya masu bin da ali a shi'a zaidiyya a shi'a al-husainiyya a shi'a da kuma dai su ne ma gida-gida ne su ma gida-gida ne ina fata an gane to su su ne asalin wanda suka kirkiro wannan ita bid'a asali wanda suka cikin ta za mu tsaya a daidai nan in sha za mu zo mu je wato comment na malamai aliki na malamai na gabatar da suka yi a waɗannan bidiyoyi manyan-manyan malamai na duniya da fata an gane Allah ubangi ya rufa mana asiri da ya samu a karatunmu yanzu za mu yi amfani da 'yan mintuka mintuna ya rage